yadda madugun kwankwasiya ko kuma a ce shugaban ma jam'iyyar nnpp gaba daya wato canji wato da tarabi musa kwankwaso ya taya wani matashi da ya samu lashe takarar majalisa jiha a wato jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa barkamu da waraka sannu mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka idan yanzu kuma fara ziyartar muka da ku manta wajen danna alamar subscribe da kuma danna alamar karaura domin samun zafafan shirye-shiryen mu tun bayan samun nasara a jihar kano ne kuma ake samun ɗaiɗaikun state inda wasu 'yan majalisu da dama ke ci gaba da samun nasara karkashin jam'iyyar nnpp mai kayan marmari wacce shugabanta wato dariƙar tijjani wato kwankwasiya ma'ana da tarabi musa kwankwaso za a iya cewa ne ya ci gaba da taya wasu daga cikin ɗaiɗaikun 'yan majalisun da ke jihohi da dama domin kuwa jam'iyyar ta nnpp za a iya cewa jihar kano kaɗai ta samu gwamna amma kuma ta ci gaba da samun 'yan majalisar tarayya da ma na jiha wasu jihohi da dama ciki kuwa har da jihar Bauchi inda aka samu nasarar samun dan majalisar jihar wanda ya lashe zaɓe a karkashin wannan jam'iyya ta NNPP inda tuni ai wata wata ba injiniya da Tarabi Musa Kwankwason shi ma ya je domin taya shi murna da kuma daga wannan satifiket na sai da lashe zaben nasa wannan dai za a iya cewa ba karamin nasara ba ce duba da yadda jam'iyyar wannan shekarar ta fara fansharan amma gashi tana kama wasu 'yan majalisun.